Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. har yanzu muna jihar Agadez da ke yankin arewacin Nijar inda masu bukata ta musamman ke fafutukar neman na kai da nufin ba da gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma. Hukumar Ahmudu wani mai kirar kayayyakin azurfa da sauran karafan kyalkyali na adam mata da suka hada da sarka da dan kunne da zobe da dai sauransu ya yi fice a wannan fanni. lamarin da ya bashi damar samun kyaukyawar mu'amala da jama'a na ciki da wajen wannan ƙasa bakon shirin wanda a baya ya bayani kan irin alherin da ya samu ta hanyar sana'a ya lakanci aikin kera makullan mota to sai dai da haka ana fuskantar kalubale kamar yadda ya bayyana a ci gaban hirarsa da wakilin sashen hausa hamid mahmud eh, matsalolin da muke fuskanta rashin zirga-zirga wannan an rufe ko'ina babu inda za ka taya kaga tun lokacin nan sai dai mu ce alhamdulillahi ana dan samun bakin abin da aka samu amma ba kamar da farko ba amma ni a yanzu abin da nake nema ga hukumta muna neman taimako na agaji da sa hannu haka bisa kan harkar kasuwanci tunda yanzu ma dai alhamdulillah tunda tun lokacin nan abin ya ɗan rage sai dai aika na cikin gida na waje haka babu su sai dai na cikin gida shi na cikin gidan sai ka ga kamar sa ne haka ko wani ɗan biki haka sai lokacin nan ne ake samun su kamar wace irin fasaha ce Allah ya baka ta fuskar kere-keren da kake yi yau ina cewa in kana da mota alal misali ka bar kile ciki ta rufe kanta kama mota electronic wannan wani bi ka san mutane na shagala mutum ya mance kile ciki sai ta kwanda ne duka kaga in muka zo nan mun san yadda muke yi muke bude ta ka mu fuddo maka kilanka kaga nan ma wata fusaha ce ba tare da an ma banna ba ko an kare ma bitir ko wani abun ga na biyu kuma yau in kilanka ya kare in muka kalle shi kile muna yin shi wani kile ya kare haka muna yin shi za ka gani takatis kamar wancan na farko naka eh, in kilan ka ka da in muka zo muka diba mota ka muka ɗoki muka buɗe ta muka ga kile kwantak shi ma ka ga muna yin shi kai kile ma har sai kur muna iya maka ka aje saboda gudun gaba ka ga nan ma wata fasaha ce babba wadda Allah ba mu kuma ita wagga mu ne muke yin shi ba wani wuri bane ba ake taya a yi shi ka taɓa samun wata lambar yabo a irin kere-keren da kake yi eh kamar yadda na gaya maka na je faransa da algeria lalle tabbas canza ne ga maka yanzu haka ma sai ɗauko maka takardar ka gani wadda nan ne na aikin akwai nasarar da suka gani lalle can na je na yi kira kamar irin su kurwa da gadez da wata sarka haka da su gurmatu wannan an yaba sosai inda na samu alheri kuma na samu yabo cikinsu. Shin kana da wa'anda kake koya ma wa'annan sana'ar ko a kai kaɗai ne kake wannan sana'ar? A'a ina da wa'anda nake koya ma. Yau in na ganin ka kamar da kashashe ne kai iri na ina baka shawara zo in koya ma aiki nima da haka ne na koya aiki maimakon ka rika tayya kana yawon barace barace gara ka iya aikin hannunka sai ka gani zuwa gaba Allah ya taimake ka ina da nakashashe yau mutum biyar ga na wanda nake koya ma akwai kuma masu kafa ma da hannuwa wanda su ba nakasassu bane ba mutum biyu suna kalkashina kenan ko ka gani ai ci gaba ne haka na ina yin iya haka na zinariya kamar na mata haka na arme ko kuma mace in tana bukata ina yin zabba na azurfa ina yin ɗan warwaro ina yin gurmat duka dai abu dai wanda dai kuka sani na kira yau in na kalle shi ina iya in ce in in Allah yarda in mm, to kaji aikan mu da muke shin ka taɓa fuskantar wani cin zarafi daga waɗansu waɗanda ke zuwa eh, su nemi wannan aikin a wurinka da farko dai gaskiya na taɓa samu amma kuma daga baya da suka gane wannan abun sai dai in ce maka babu shi in mutum ya zo ina sa a rubuta mini shi in ba shi lokaci in kuma ya zo ko da bai kare ba zuwa goben yana karewa na iskowa ya za a kwatanta kan matsalolin da su suke fuskanta a hali yanzu kamar ta yadda ba za su gudanar da wani barace-barace ba a tsakanin al'umma eh abin da suke fuskanta wannan shine rashin tallafi na biyu kuma inda suna tsayawa su koyi aiki da ba su samun shi yau zaka ganin mutum ya fito maimakon in ya samu ya koma gida sai ya ce a gaba zai to cikin gaban nan kuma zai karo da wani wanda ya gane shi can ya taimaka mai kenan ka gani akwai matsaloli cikin nan mu kofar mu yanzu a buɗe take duk wani nakashashe wanda ke son aiki da ya koya aiki in ya yi haƙuri za a iya shi mu wajen za mu wa mu koya mai shi din da yau mun ka gani a matsayina kamar ni ne mai gida kuma dole nake zama na yin aiki saboda su gani su ma sai su kama karhi su zama na si maimakon a ta yi barace ba. to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin ugumar ahmadu mai kirar kayan kyalkyalin adon mata da ke agadas a jamhuriyar nijar da wakilin muryar amurka hamid mahmud ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muna lafiya.